watan da ya wuce mai nawa ok har shekara hudu ta zaga yau yau da ya watan mars yau daya ga watan mars shekara ta shida. muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kwanin komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nemar Allah da yarjarsa da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salihu alaramma Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan masu islah waɗan dutse nora turin wajen zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma muna nan a cikin sotul al'ani wannan shine tafsirin mu na goma sha biyu a wannan shekarar kuma tafsirin mu na sha biyu a wannan sura mai albarka mun kwana aya ta ashirin za mu tashi ta ashirin da ɗaya gabanin mu cigaba tafsirin akwai ta'aziyya na ɗaya daga cikin makwabtanmu kuma ɗaya daga cikin ɗaliban wannan guri mai albarka wadda aka fi saninta da mama matar alhaji murtala mahauci da ke nan kasuwar turin wada wacce allah ta'ala ya ɗauki rayuwarta a jiya muna roƙon allah ya zafarta mata allah ya yafe mata allah ta'ala ta sa aljanna makomarta allah ta haskaka kabarinta allah ka sa jinya da kai ya zama kafara a gare ta allah ka yi mai 'ya'yanta albarka allah ka ba mijinta haƙuri Allah ka haɗa mu da ita a gidan aljanna A wani bawa Allah Alhaji Ahmad Lawali ya aiko da kuɗi naira dubu ɗari a akan na wannan gidauniya mai albarka bayan shi akwai ɗaiɗaikun mutane suna ta ƙoƙari sai dai mafi yawanci ‘yan uwana ne wani ɗari biyar zai sa wani ɗari biyu wani naira dubu haka nan ake ta sassawa to duka Allah ya fata da alkhairi aiki ne na addini ba wai sai wanda yake da ƙarfi ba kowa abinda Allah ya tsare mai ya bayar domin idan aka je lahira ne tarayya a cikin ladan da aka duk wanda ya sanya gudun a akan wannan aiki ga gagarumi da yake gaban mu, Allah ya biya shi da gidan aljanna wanda suke sha'awar su sanya kuma ba su samu ba account ba ba ba account mu sufuli sufuli ɗaya ɗaya biyu sufuli ɗaya bakwai ɗaya uku dubul zero dubul one two zero one seven one seven a kodansu bayan Allah su ma duka sun sanya sun ce ba sai a ambaci sunansu ba Allah ya sani Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna alaramma ina muka kwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أن أشركوا ربكم الذي كنتم ترجون نعم. ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin ɗabi'un kafirai masu ƙaryata alƙur'ani masu ƙaryata manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati ay la ahada ashaddu zulman mimman taqawwala ala Allah ta'ala kamar za'ama anna lahu sharikan Aukar zababi bi hujjatihi wa a'lamihi ومن ذلك ما أعطاه لرسله من الأدلة على صدقهم innahu la yuflihu zalimun Allah ta'ala ce. wa man azlamu babu wani bakin azzalimi mimman iftara ala Allah kadibar wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah wace irin ƙarya ce ake danganta ma Allah shine haɗa Allah da wani a gurin bauta a ɗauki wata siffa ta Allah a ba wani Allah to babu wani azzalimi bakin azzalimi kamar wanda ya zalunci Allah shi Allah ba ka iya zalunta shi wanda za ka cutar da shi domin aka ce azzulmu da ake nufi da zalunci shine ka ɗaura abu a inda bai dace ba zalunci shine mene ka ɗaura abu a inda bai dace ba to idan ka da Allah da wani ko ka ɗaura ibadar Allah ga wani Allah inda bai dace ba to sai Allah ya ce babu bakin azzalimi kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah aukar zaba bi ayatihi ko ya ƙaryata ayoyin Allah waɗanda suke nuna samuwar Allah ayoyin da suke nuna manzancin manzannin Allah ayoyin da suke nuna wato tashin alkiyama sai mutum ya kau da kai ya ƙaryata to idan kana neman bakin azzalimi wannan shi Allah ta'ala ya ce yi la yuflihu zalimuna lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane a zalimai Allah Ta fare mu daga yin zalunci sai musulmi a wannan aya Allah ya nuna cewa babu azzalimi kamar wanda yake kiri karya ya danganta ma Allah kamar idan kuna bin alqur'ani Za zaka ga akwai wa man azlam wa man wa man azlam daban-daban Ha guda nawa kun ji ku wato man azlamu gidan tara guda tara ne wala ramma kawo ko kuma ba motsu ta mu kara tafsirin na wannan مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها نعم أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي أو تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى نعم قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده له من الله نعم وما الله بغافل عما تعملون كوتا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته نعم إنه لا يفلح الظالمون كوتا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال تنزل مثل ما أنزل أنفسكم اليوم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق نعم وكنتم عن آياته تستكبرون أروة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم أولئك

فأعرض عنها ayoyi da ma ya kawo za ku sha mamakin Allah duka kowanne Allah ya buɗa su da waman auzan waman auzan Kuma na hankali shi yasa muke son ɗaliban ilimi a tsaya a yi karatu da kyau idan hadda za ka yi a haddace alƙur'ani bi ma'anar kalima idan ka tafi jami'an musulunci idan za su yi maka intabiyu su faka za su tambaye wata kulliya kake su to kulliyatul shari'a ba matsala kulliyatul lugha ba matsala kulliyatul hadith ba matsala alhasib alali da'awa usuluddin tarbiyya ba ka da wata matsala mai ka ce kana son ka yi kulliyatul qur'an sai ce ma sha Allah ma sha Allah ka hada shi alqur'ani wannan babban mutum ne sai a nemo mayu mayu su zo cinye ka kawai sai ɗaya ya zo ba wata za a yi ka karanta ikra min qaulin lahi ta'ala ba ba ka suke yi ba to za su yi wa man azlamu sai ka karanta sai a ce wa man azlamu sai ka karanta wa man ko za su ta maimaita maka wa man azlamu to idan ka haddace alqur'ani yanda kaga alaran man nan ya kawo su ko haka za ka yi tabarin su wani ko sai ya ce maka wa in qala musa wa in qala musa wa in qala musa wani yanzu ce maka wa idza tutla wa'iza idza wa'iza wa idza to zaka ga kuma irin wannan karfin haddar sai gara da turmin dakan tilawa sai abu gardi ne zai karanta zai haddace alqur'ani ya rubuta shafi guda ko fiye da haka allo sai karanta shi so dubu bayan ya ya gama haddar fa shi za zaka ga ƙur'ani yana zuwa musu da sauki to idan ka hadata alqur'ani da kyau to ka zama cikakken alaramma to haka nan kai ma mai fassara kana da buƙatar kai iski adin ayoyin duka in ba haka ba masu wato yaƙar addini sai ce wannan addinin naku akwai cin karo Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban babu bakin azzalimi kaman wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah wani gudun kuma ya ce wa wani azlamu mimman mana'a masajid Allah babu azzalimi kaman wanda ya hana masallatai wani gudun ya ce wa wani azlamu mimman zukira bi ayati rabbih babu bakin azzalimi kamar wanda ya kau da kai game da ayoyin ubangijinsa to malamai suka ce amsar wannan tambayar shi duk waɗannan laifuffuka da Allah ya ce babu azzalimi kamar mai yin su to ana nufin dukkaninsu babu laifin da ya fi su muni kuna ganewa babu laifin da ya fi su muni kamar ka hana sallah a masallaci babu laifi da ya kai muni a yi maka wa'azi ka kawo da kai babu laifi da ya kai muni kamar ka ƙirƙiri ƙarya ka danganta ma Allah amfa na farko kenan da malaman tafsiri suka bayar cewa waɗannan ayoyi da suka buwa aka Allah yake musu wa man azlamu wa man azlamu wa man azlamu ma'ana laifuffuka ne da babu wani laifi da yake gaban su amfa ta biyu kuma wa man azlamu wa man azlamu wa man azlamu da Allah yake wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ma'ana idan kana neman azzalimi cikin azzaliman da suka suka hana bada wani abu ko suka hana a yi wani aiki to babu azzalimin da ya hana a yi sallah zai kai zalunci wanda ya hana a yi sallah a masallaci idan ana maganar kau da kai a yi maka ma'azi ka yi burus to babu bakin azzalimi kamar wanda aka karanta mashi ayoyin Allah ya kau da kai idan ana maganar makaryata babu bakin makaryaci azzalimi kamar wanda ya kirkiri karya ya danganta ma Allah ina fata kun gane wannan shine ma'anar wa man azlam wa man azlam wa man azlam Allah ya tsare mana imani to sai Allah ya ce wa man azlam babu wani bakin azzalimi mimman iftara ala Allah kadiba kaman wanda ya kirkiri karya ya danganta ma Allah aw kazzaba bi ayatihi ko ya karyata ayoyin ubangiji innahu la yuflihu zalimuna lalle Allah madaukin sarki baya rabautar da azzalimai ma'ana azzalimai ba sa taba rabauta ai inna kullu zalimin la yuflihu abadan kowane azzalimi ba zai rabauta ba ko da ko kaga ya ci riba a ƙarshe dai ba zai ci riba ta hakika ba ba zai wato ci nasara ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da kisar annabi Musa da annabi Haruna masu sihiri da bokanci da masu zuwa gidan boka gabaɗinsu Allah ya musu kuɗin goro da yake a a ramma. Allah ya ce asiru na haɗa wannan sihiri ne wala ya fi hussariru na masu yin tsiri ba za su ci riba ba da aka mata da suke yin sihiri ku dena sarki ya tabbatar ma Allah har yanzu ba akwai ma zuwa gidan boka ba kun sai yanzu bokancin ya canza salo ya canza salo ne da ne ake yin bokanci da ƙazanta da dauɗa kuna ganewa a daji sai kin je kin shiga dutse ko kuma kin je gindin itaciyar kuka ko tsamiya ko wata bukka fitar da boka a ƙauyen ƙayyau la yanzu bokaye suna nan a ofisoshi a abuja yadda kasan ma'aikatan gwamnati suna da ofis hakan nan bokaye suke da ofisoshi da kati da numban waya da adireshi da shafin facebook da shafin whatsapp twitter instagram telegram kuma yadda kasan ma'aikata suna da joji, haka kuma suke da nasu masinjojin sannan yanzu ana yin sihiri a waya akwai application na sihiri da bokanci ya ake yi ya ake yi ba ba za a faɗa ba domin kana faɗa wani ka koya ba to wala yaflihu sahiru haifu ata kuma wala yaflihu sahiruna masu yin sihiri ba za su rabota ba shi ma mai yin sihiri ba zai rabota ba Allah ka tsare mu daga yin sihiri to ba wai sihiri kadai bane ba a rabota haka zalimi innahu la yuflihu zalimuna lalle Allah baya wato sa zalimi. ya rabauta inna kulla zalimin la yuflihu lalle dukkanin azzalimi ba zai rabauta ba wa minhum daga cikin azzalimai alqailuna ala Allah ta'ala albatila waɗanda suke gaya ma Allah maganar banza maganar da ba daidai ba maganar da bata dace da Allah ba wal mukazzibuna bi ayatihi azza wa jalla da masu ƙaryata ayoyin Allah mai girma da buwaya dukkaninsu ba za su rabauta ba مي الله يفدا غبا له ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاءكم الذين كنتم تدعون نعم ثم لم تكن فتنه ونحشره جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أي ويوم يجمع الله تعالى جميع المشركين ranar da Allah madaukakin sarki zai tattaro dukkanin mushrikai wal muftarina ala Allah kadiban da masu ƙirƙirar ƙarya su danganta ma Allah wal mukazzibina bi ayatihi da masu ƙaryata ayoyin Allah duk anan gidan duniya ake tsola wannan tsiyar duk wani ya shege a duniya ake yin shi wallahi a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala duk zai haɗa kowa kuma kun san shi Allah na daban ne da mutanen kirki da mutanen banza da mutanen yau da na jiya da na shekaran jiya tun daga farkon halittar annabi Adamu har zuwa dan da za a haifa na ƙarshe a duniya Allah yi alƙawari duka sai ya tara su me yace a yaran ma Allah ta dace kulga ya muku innal awwalina wal akhirina lalle mutanen farko da mutanen ƙarshe lamajamu'una abin tattarawa ne ila miqati yawmin ma'lum a wani miqati wani mahaɗa wata matattara a wani yini sananne da haka kowa sai je gaban Allah duk wanda ke jin labarin shi mutumin kirki da mutumin banza duka sai an haɗu a gaban Allah maɗaukacin sarki rabbul alamin to idan kuma aka haɗa mutanen duniya da aljanu da mala'iku da dabbobi da tsuntsaye da kwari duka to za a zuwa yi hisabi kuma wannan hisabin zai shafi mutane da aljanu kamar yadda zai shafi dabbobi su dabbobi hisabin su shine wadda ta tunkuyocin tarama wadda ta cizi wata tarama duk abin da wata dabba ce ma wata za a ce tarama idan suka rama sai a ce su zama ƙasa a lokacin da aka mai da dabbobi suka zama ƙasa shi kuma kafiri ya ga balbalin bala'in da ke gaban shi sai ya nadama sai ya wani buri me burin shi ala ramma ƙarshen suratun na baɗi ya laita ni قريبا يوم يروم الرحمن قدمت يداه ماذا يفعلوا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله تعالى يقول إنا للي موسى الله إن جاء الله أنذرناكم عذابا قريبا muna ƙoratar da ku wata azaba ta kusa san tashar kiyama kusa take Allah ya ce wa mai yanzu mar'u ma qaddamat ya dawo ran da dan adam zai tuna duk abin da ya aikata duk da kika yi kin yi makirci an sake ta kin yi makirci an kore ta kin yi makirci ta kin mata sihiri duk abin da kika yi ranar tashi alkiyama sai kin tuna shi ga wutar jahannama kuma falfal ga kuma dabbobi an mai da su kafa to shi ne wai ulul kafiru ya laitani sai kafiri ya ce kai can shi kuntu turaba da ma shi a mai da shi ƙasa. To bayan an mai da dabbobi ƙasa sai a dawo gurin ‘yan adam, sai a ce mato a yi ‘yattawari, mutanen kirki suwari, mutanen banza suwari. sai Allah ya ce wamta zuliyau ma. mta zuliyau ma ayyuhal mujrimun sai Allah ya ce kowane ya koma gefe da haka zaka ga gurub gurub na masu saban Allah Allah ka tsare mu daga fadawa cikin su to sai Allah ta'ala ya ce wa yawma yahshuruhum ranar da Allah ta'ala zai tattaro su jami'an gaba daya thumma naqulu lil ladina ashraku sa'annan mu ce ma waɗanda suka yi shirka aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umuna ina abokan gaba wato ina abokan tarayya waɗanda kuka kasance kuna rayawa cewa su ma alloli ne ai sun mana kulu lil mushrikina ranar tashin alkiyama Allah zai ce ma mushrikai mushrikai taubihan wa taqri'an lahum Allah yana mai musguna musu Allah yana mai tozartar da su Iza idza jama'nahum idan Allah ya tattara su sai Allah ya ce aina shurakaukum alladhina tad'una annahum alihatun ma Allah subhana ina waɗannan abubuwan shirka waɗanda kuke bauta musu kuke rayawa cewa su ma abun bauta ne tare da Allah Allah ya faɗi irin wannan a cikin suratul qasas wa yawma yunadihim ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون الله تعالى ويوم يناديهم ranar da Allah zai kira su ya tattara su guri ɗaya faya ƙulu sai Allah ya ce aina shuraka iya lalina kuntum ta ina abokan tarayya ta waɗanda ku kasance kuna ainihin rai cewa su ma abin bauta ne da haka ina waɗanda suka bauta ma saniya ina masu bauta ma waliyai ina masu bauta ma shehunnai ina masu bauta ma matansu ina matan da suke bauta ma mazajensu ina masu bauta ma kawunansu da son sai Allah ta halaye ce duk abin da kake bauta mawa wanda ba Allah ba ina yake ka je ka kawo min shi kun san lalacewa ta yi lalacewa akwai mai bautar saniya akwai mai bautar rana akwai mai bautar wuta akwai mai bautar wata akwai mai bautar taurari taurari kai lalacewa ya yi lalacewa akwai mai bautar al'auran mace kai akwai mai bautar turoso kashi sa duk wanda Allah bai haskaka zuciyar shi da imani ba wallahi tallahi yana cikin duhun da ba zai taba wayewa ba makar magana suna faɗan wata magana ku ji maganar suna cewa kada ka ji tsoron duhun dare kada ka ji tsoron duhun dare duk yadda dare ya tsala karka ji tsoron shi domin duhun dare yana washewa idan alfijir ya ce haka ne ko ba ka duk yanda dare ya kai dare da alfijir ya ke to yaya ya washe ka ji tsoron duhun zuciya duhun zuciya ba shi da alfijir. duhun zuciya ba shi da alfijiri akwai wani littafi na yana nan ya kusan fitowa ku yi min addu'a Allah ya fito da shi cikin ramadanan nan sunan littafin zaman duniya iyawa ne zaman duniya iyawa ne duk waɗannan akwai su a ciki daga ciki na ambaci wannan fasahar wannan hikimar wannan magana kada ka ji tsoron duhun dare ka ji tsoron duhun zuciya domin duhun dare yana washewa yaushe idan alfijir ya keto amma duhun zuciya ba shi da alfijir da haka duhun wanda zuciya shi akwai hasken imani sai ka shi yana rayuwa successful amma wanda zuciya shi ba ta da haske sai ka ga zuciya shi a takure cikin kunci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam Allahu akbar wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis-samaa نعم كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الله تعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه duk wanda Allah yake nufin ya shiyar da shi ya shirah qadrahu lil islam sai Allah ya buɗe zuciyar shi in fa mushi musulunci da Allah ya fa maka musulunci sai kana rayuwa lafiya lau wa man yurid an yudillahu wanda Allah yayi nufin ya batar da shi يجعل صدره ضيقا

其实国外的高，中国也高了，给他们高了这个业务。我估计啊，这样大家，你，我现在生活是全部米粒。وجعلنا على قلوبهم أكلنا ألا تكونوا في أسنتكم أن يقوموا ولقد بهم القرآن وفي آذانهم وقع كل مرة ما يقول كما فهم الإيمان shi Allah yake wani mun yadda ne ka akwai masu sauraron ka waj'alna ala qulubihim aqidatan an yafqahu hakin kudurin wato zukatan su mun sa barci wa fi adanihim waqara kudurin kuma mun toshe da iya rauƙun da ayati duk wata aya da za su gani ya yi ino gira ba za su taɓa yin imani da ita ba hatta idan ya kuka har sai in kun zo gurinka يجادلونك suna yin jayayya da kai ya kodin da ni na kafaru sai ka wanda suke kafirci suna cewa ina ala illa alfahiyul awwali duk wannan hadisi da annabi yake faɗa ba komai ba sai ka so ne da mutanen farko ka tsare da tsare ta ya da ramma لا يشكون بالحق وسوف يستطيعون ان يقع ولا يتركون على الجنس فيهم هو ضروريها جانبين بين الضلال والإجلال بعض ضلال الزمان هذا أنا أتكلم وأنا أتكلم أبين أتكلم وأنا أتكلم بالكون بأثر ويا فاطمة وخصوصا هذا مكان أبا جميل duk aikin a kai kuma da yake gobe da akwai da zai ce ana neman ke kuma ta kawo kuma ta kawo kuma cinyewa nan sai ba ka yi da shi in sun shi ne haka da yawa ba a jami'a ba za a shaki ba za a mangara to shi ne nan shi shi wanda zai yake a kai in ba za ki wani ki ha kan ki san yau an waye da shi mata kun kare wanda ya zama kanwar mutum ta zo gida ya yi wannan jiya ne babu ta za yi sallah ta zo ko an ci ya zama ta shi kaɓa ka yaya kun ka biya ita kuwa ba su nuna wani mako ba su da iya ne ta biya ita kuwa a ɗaya kwanci su da an ita kuma a ɗaga za ta kuwa kan kuwa in kira ba ta ba ta ba ta kuwa ne ba in duk wannan bai faru ba wa ƙoli na kar ku yarda wa ku yi masa hana a yi muna gani ba wa wani ya auna hannu suna hana shi ƙwa'ani wa ya auna hannu suna hana kan su shi ƙwa'ani wa iya yi kuna ba su hana ta da kowa illa an kuka hu sai kawo da su wa mai shi ne amma ba su gani ba ai wa ba ya ƙoli وبار الصدق على حقه har mutane gaskiya da suke gobe zai dawo da kowa wa iradin annabi da alai da kuma kawo da kai tare da gaskiya da qur'ani da zai fitar da kowa wani kawo da su lakin nau da yake nuna zalika ne su magana amma da gani da saura ma samu da su kai da mu da mu da ba mu da Allah ya gafarta mana